محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله تعالى عباد الله وأطيعوه وأعمروا أوقاتكم بما يرضيه وأقنعوا من دنياكم واقنعوا من دنياكم بالقليل واستعدوا ليوم القدوم إلى دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار القرار أيها المسلمون ها نحن قد ودعنا عاما هجريا كاملا ونحن اليوم في الأسبوع الثاني من العام الجديد مضى العام بما أودعناه فيه طويت أيامه وعصيت أعماله ولا نزال نطوي الأيام حتى نقف حتى يقف بنا العمر ولا بد للعاقل أن يتأمل في هذا الأمر ولنقف أيها الإخوة ها هنا وقفات تذكيرية الوقفة الأولى روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى تقارب الزمان فيما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كقدر احتراق السعفة أي كقدر احتراق ورقة النخيل ألا تلاحظون أيها الإخوة وأنتم تسمعون إلى الخطبة إلى خطبة الجمعة اليوم كيف يمر الأسبوع وما يشعر الإنسان إلا وهو يفاجأ بيوم الخميس والخطيب ما إن يرتاح منه إلا وهو يستعد لإعداد خطبة أخرى ألا تلاحظون عباد الله كيف تنسلق الشهور والأعوام ولا يشعر الإنسان ببركتها ولا يشعر الإنسان ببركتها والرسالة التي تستوحى من هذا هو أن الوقت قد قارب واللبيب هو الذي يعد العدة ويستغل فرصة حياته لا يذهبها سنن قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الوقفة الثانية نحن اليوم في دار يتمناها الأموات لكي يعملوا صالحا وما من ميت يموت إلا وندم إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد استعتب وأناب رؤي بعض الموتى في المنام فقال نحن أيها الأموات نعلم ولا نستطيع أن نعمل وأنتم أيها الأحياء تعلمون ولا تعملون والله لتطبيعة واحدة يجدها أهدنا في صحيفته خير من الدنيا وما فيها لذلك أيها الإخوة نحيى عن تمني, أن تمني الموت لأن الموت تنقطع لأن بالموت ينقطع الأعمال ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى ينعدكم الموت لضر نزل به إن المؤمن إذا مات انقطع عمله وإن المؤمن لن يزيده عمره إلا خيرا قال قتادة رحمه الله تعالى والله ما تمنى المفرد أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا أن يجمع الدنيا ولا يقضي أو يقضي الشهوات ولكن تمنى أن يرجع ليعمل بطاعة الله فاعملوا قبل فوات الأوان وتذكروا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي وكان إسلامهما جميعا واحدا وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغدا المجتهد واستشهد وعاش الآخر سنة حتى صام رمضان ثم مات فرأى طلحة بن عبيد الله خارجا خرج من الجنة فأذن للذي توفي آخرهما ثم خرج فأذن للذي استشهد فأصبح طلحة يحدث به الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث وعجبوا قالوا يا رسول الله كان أشد الرجلين اجتهادا واستشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا نعم قال وأدرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا في المسجد في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض أخرجه الإمام أحمد وغيره فانظروا إلى الفرق بينهما لما عاش الثاني سنة وعمل الوقفة الثالثة اعلموا أيها المسلمون أن الأعمال التي نستطيع القيام بها اليوم من صلوات وصيام وحج وعمرة وغيرها قد يأتي زمان قد لا نقدر على ذلك لسبب من الأسباب فمن ثم قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه الإمام الحاكم وصححه ففترة الشباب والصحة والفراغ والسعة من النعم التي يغفل عنها كثير من الناس وهي التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تسأل عنها العبد يوم القيامة كيف صرفها قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أخرجه الإمام الترمذي وصححه فيا أيها الشباب هذه مرحلة العمل والجد فاستغلوها قالت حفصة بنت سيرين يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب وقال الأحنف ابن قيس السؤدد مع السواد وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا فهذه فرصة لا تعوض فلا تتساهلوا فيها قال خالد بن معدان إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه إخوة الإسلام لقد أكرمنا الله تعالى وأمد في في أعمالنا حتى أظلنا هذا الشهر العظيم شهر الله المحرم أول شهور السنة الهجرية وعهد الأشهر الحرم وقد ورد الفضل في الإكثار من صيام النافلة فيه ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم وعلى هذا فإن أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم في هذا الشهر المحرم هو الصيام ومن أفضل الأيام في شهر الله المحرم يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من هذا الشهر وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بصومه فقال عليه الصلاة والسلام وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعرى صيام يوم فضل على غيره إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان أخرجه البخاري وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود في هذا اليوم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا تمن التاسع أخرجه مسلم فاغتنموا الفرصة أيها الإخوة في الله فكم فلكم الفرصة الآن قبل فوات الأوان اغتنموا فرصة المبادرة إلى التوبة الآن قبل انغلاق الباب قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه الإمام محمد بن ماجه وبأن تتبع السيئة الحسنة لكي تمهيها فلكم الفرصة الآن قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن أخرجه الإمام الترمذي وأن تبادروا إلى التحلل من ممن ظلمتموه فلكم الفرصة الآن قبل أن تسلب منكم حسناتكم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم يعني في الدنيا قبل الموت قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أخرجه البخاري أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا ويجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا ويوفقنا إلى العمل بما يرضيه ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله رب العالمين جكا يبود godiya sun الله muna godiya ga Allah bisa ni'imominsa waɗanda suke ba su da iyaka muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin dajjin kai ga dukkan talikai sai rada mun Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa bayin Allah nagari da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwana musulmi in nayi wa kaina da ku baki ɗaya nasiha da wasiya da takawa da tsoron Allah da biyayya ga umarnin Allah da kokarin raya lokutan da Allah ya yi mana arziki da shi a wannan duniya da yi masa da'a da kuma nesantar abin da ya hane mu da godiyar Allah da gamsuwa da abin da Allah ya azurta mu da shi sannan da yin tanadi domin ranar ƙarshe ranar da za a koma gidan da yake darul qarar madawama Allah tabaraka wa ta'ala yace ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani wannan bawan Allah da yake wa mutanansa nasiha yana cewa da su ya qaumi innama hadhihi dunya mata ya ku mutane na ku sani wannan duniya gida ne na jin daɗi dan kankani innama hadhihi ad-dunya mata wa inna dar wa inna akhirata hiya darul qarar kuma gidan lahira nan ne gidan dawama wanda yake idan an tafi kuma babu dawowa yan uwa mu Ga shi Allah tabaraka wata'ala ya kuma azarta mu mun ga sabuwar shekara ta hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai shekara guda ta wuce mana mun shiga sabuwar shekara a yau dinnan har mun shiga sati na biyu na wannan shekara sabuwar shekara shekara ta gabata wata goma sha biyu ya wuce kuma duk abin da muka aikata a wannan shekara an ƙididdige an rubuce shi kuma an aje har zuwa ranar da za a fito mana da littafinmu mu ga abin da muka aikata watakila da yawa daga cikin abin da muka aikata mun manta to amma ranar alkiyama Allah ta'ala zai sa a bamu littafinmu mu ga abin da muka aikata a dukkan rayuwarmu duba da cewa mun shiga sabuwar shekara yana da kyau mu yi ta'ammali mu yi nazari ga dukkan al'amuran da ke gabanmu da abin da ya gabata a baya saboda haka za mu yi wa junanmu nasiha da waɗannan abubuwa kamar haka abu na farko mu tunatar da kanmu hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la taqumu sa'atu hatta yatakaraba zaman manzon Allah ya yace tashin alkiyama ba zai zo ba har sai zamani yayi kusa hatta yatakaraba zaman mana lokaci zai yi kunci matuka, kafin tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wannan ma'ana ta hatta ya takaraba zaman sai ya yace la taqumu sa'atu hatta ya takaraba zaman fa takunu sanatu ka shahar alkiyama ba za ta tsaya ba har sai lokaci ya yi kunci har sai zamani ya yi kunci ta yadda shekara za ta zanto kamar wata daya wa shahar kal juma'a wata zai zama kamar sati daya wa takunu al-jumu'a kal yawm sati zai zama kamar kwana daya wal yau ka sa'a yini rana ɗaya zai zamo kamar sa'a ce ɗaya wata kunu sa'a sannan sa'a ɗaya za ta zanto ka kaddire ihtirakin sa'afa kamar mutum ne ya ɗauki ciyawa ya sanya mata wuta kafin ka ce mai lokaci ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu wannan labari a cikin wannan hadisi ingantacce kuma dukkanin mu shaidu ne akan haka bi yayin da muka zo juma'a sai mu yi mamaki kamar jiya muka zo juma'a gashi ta kuma dawowa bal idan mun duba watanni sai muka yadda wata ake tafiya kamar kirtawar ido bal idan mun duba shekara sai muga shekara tana zuwa kamar ba tare da an wato yi lissafi ba baka an kara ba sai ga shekara ta yi wannan abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa gashi ya tabbata mu kan shaidu ne akan haka sakon da yake cikin wannan hadisi shine a sanar da mu cewa lokaci ya kusanto lokaci ya yi kusa da ya kamata a ce muna shiri muna yin tanadin abin da yake zamu gamu da Allah da shi na alkhairi muna kokari mu kiyayi sabawa Allah saboda lokaci ya riga ya gabato Allah yake wata tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri kuma ku sani mafi alherin guzuri shine tsoron Allah shine takawa abu na biyu dukkan wanda ya mutu ya koma lahira sai yayi nadama tabbas sai yayi nadama mecece nadamar da zai yi Shi shine nadama kan cewa aikin alkhairi da yake da dama ya yi a duniya ina ma a ce ya yi yayi zai nadama kan cewa kuskuren da ya yi a duniya ina ma a ce ya yi maza ya gyara kafin mutuwa ta zo gare shi kenan a yau mu muna rayuwa a wannan duniya rayuwar da dukkan wanda yake cikin kabari yana fata a ce ina ma shi ne saboda wannan dama ta cewa kana da dama ka yawaita aikin alkhairi kana da dama ka gyara kuskurenka kafin kurewar lokaci wasu suna ba da labari daga cikin magabata cewa wani ya yi mafarki da ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu sai ya ce mene ne labarinka sai ya ce na hannu ayyu al’amwar sai ce ai mu yanzu mu matattu da muke kabari na alamu wala na na na'mal yanzu mun ga hakikanin abin da aka ba mu labari na lahira amma babu damar mu dawo mu gyara mu yi aiki ba mu da wannan dama wa antum ayyuhal ahya ku kuwa da kuke raye a duniya ta'lamuna wala ta'malun kun san cewa ana mutuwa babu wanda zai inkari kun san cewa in an mutu ba a dawowa babu wanda zai musu amma ba ku aiki kun san ga mutuwa nan kusa da ku amma ba ku aiki wallahi yace na rantsi da Allah la tasbihatun wahida tasbihi guda daya subhanallah yajiduha aduna fi sahifati da dayan mu zai fada dan ya samu a littafin sa na aiki khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya baki ɗaya da abin da yake cikin ta wallahi la tasbihatun wahida tasbihi guda daya yace ya fi alkhairi ga dayan mu tunda an tafi lahira ai lokacin kake ganin alherin ayyukanka ina ma a ce mun yawaita tasbihi ina ma a ce mun yawaita ambatan Allah ina ma a ce mun yawaita karanta alqur'ani ina ma a ce mun yawaita karanta alqur'ani mun yawaita azumi da sallah da ayyukan alkhairi yace tasbihi guda daya yajiduha aduna fi sahifati da za a rubuta wa daya a littafin sana aiki khairun min ad-dunya wa fiha wallahi ya fi mana alkhairi sai da duniya baki dayanta da abin da ke ciki mu yanzu da muke duniya idan aka yi magana a ce za a baka duniya baki dayanta. ai shi kenan kai kakakka a ce ta yanke saka duniya kai yanzu an baka duniya kai ai shi kenan kana ganin ka samu riba a'a ba ita ce ribar ba aikin alheri da za ka yi shi ne ribar in an baka duniyar da ninkin ta so dubu ba ka yi aikin alheri ba ka je kiyama ba ta da wani amfani ba wani amfani amma abinda za ka yi tasbihi guda ɗaya yanzu da za ka gani a littafin in ka shiga kabari ya fi maka duniya dukanta ina waɗanda suke kasuwa yanzu gashi an shiga juma'a ana huduba amma ba turar shago ba suna duba agogo cewa ai da sauran lokaci nan da minti goma sha biyar za a tada sallah nan da minti ashirin a nan za mu tafi mu samu sallah sun manta cewa ina ma a ce sun zo juma'a da wuri sun yi nabilbili sun yi tasbihi sun karanta alkur'ani wannan alherin khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi watan kasuwar nawa zai samu riba tsammani ne kawai cewa yanzu dan minti 30 awa ɗaya kafin je ai na iya samun wani ya zo ya sai wani abin samu duniya a'a in duk duniya za a tara a baka baki daya la tasbihatun wahida tasbihi daya ladan da zaka samu khairu min ad-dunya wa ma fiha ashe duk abin da kake ya kamata ka rika aunawa kana duba kana aiki domin gobe kiyama domin mutuwa saboda haka shi sa ma aka ce mutum ya daina guratan mutuwa yana fata ya mutu Don me saboda ai rayuwar alheri ce inda za ka yi aikin alheri a cikin ya zo a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tamanna yanna ahdukum al-maut kada daya ku da tsayi ya gurata mutuwa ce ina ma a mutu yace da dhurrin na bihi idan wata musiba ta same shi kar yi fatan mutuwa yace innal mu'min ma'aikin Allah yace ai shi mummuni idan ma tanqata alaihi amalu in ya mutu aiki ya tsaya wannan tasbihi da sallah da waye da kake da zikiri da ayyukan alkhairi ana mutuwa kuma shikenan aiki ya tsaya yace wa innal mu'mina ma'aikin Allah yace kuma lalle mummuni lan yaziduhu umruhu illa khairan rayuwarsa alheri ce gare shi ba abin da zai karu sai alheri saboda duk rana ta fito za ka yi sallah biyar za ka karanta alkur'ani za ka yi zikiri za ka yi aikin alheri to me ne ma wannan in za ka shekara dubu a duniya in dai wannan ne sai a yi ta zama amma idan aka san wannan ne to rayuwar ba ta da amfani shi yasa yana kokari a damar da Allah ya bai ta rayuwa ya ga yari bace rayuwarsa yayi duk abin da yake na alheri katada imamu katada Allah ya masa rahama yake cewa wallahi ya rantse da Allah yace wallahi ma tamanna al-mufrid an yarja ila ahli al-ard wallahi wanda ya mutu al-mufrid wanda kaci, bai ribaci rayuwar duniya ba bai aiki ba in ya mutu yace wallahi inji imam katada wallahi ba abinda zai burata ma tamanna ba zai yi fata ya dawo duniya ba ila ahlin wala ashira dan zuwa iyalansa ƴaƴansa matansa danginsa yace wala an yajma'a duniya ko ya dawo duniya dan ya samu duniya wa da sha'awa dan ya biya bukatar sha'awar duniya wallahi ba zai fatan wannan ba da dai walakin tamanna an yarji al ya'mal bi ta'atillah fatan shi ina ma ya dawo duniya yi aikin alheri guda daya shi ne kawai burinsa saboda ne ya makara al mufrid ya makara mutuwa ta cin masa bai tara guzurin da zai gamu da Allah da shi ba in ya tafi lahira fatansa ina ma ya dawo domin ya alheri guda ɗaya kawai ya alheri dai don yanzu mai ya ga ya ƙini yanzu fatansa ina ma a ce ya gyara amma ya makara shi yasa Allah ke ba mu labarin wasu sun koma a sun shi tafi lahira za su roƙi Allah ce rabbi ji'un ya Allah mai dani duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarak yanzu na gane ashe aikin alheri akwai riba bayan an tafi lahira a mai da ni in gyara cikin abin da na baro a duniya sai a ce kalla ai ka makara innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihi barzakhun ila bi yub'athun ai yanzu jira zaka yi kuma sai abin da Allah ya ɗeba maka na lokaci kafin a tafi lahira haka ka zauna ka makara to saboda haka wanda bai yi aikin alkhairi ba yayi maza yanzu yana da rata yana da dama in dai yana numfasawa yi aikin alkhairi abin da zai iya abin da zai iya ga hadisin Talha ibn Ubaidillah mun sha karanta wannan hadisi amma muna nana ta shine dan ya zo mu mana wa'azi da izina Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah Allah ya kara masa yadda yace wata rana yayi mafarki kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi طلع ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان wasu matata biyu ko mutane biyu suka taho daga wata kabila suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana islamuhuma jami'an wahidan suka karbi musulunci a lokacin su biyu abokai ko ƴan uwa wa kana ahaduhuma ashaddu ijtihada min al-akhar amma ɗayan ya fi himma fiye da ɗayan tunda suka musulunta sallah hidimar addini tsayawa akan addini sai aka fita jihadi fattashad sai yayi shahada fattashid yayi shahada shi mai kokarin wa ashal akharu sana shi dan uwan nasa wanda bai kai shi wancan kokari ba shi ko sai Allah ya masa rabo ya shekara guda yana raye sun mamat sannan sai ya mutu talha ibn ubaidillah ce sai na yi mafarki kamar gashi mun tashi a lahira sai na yi mafarki fara fara'a talha ibn ubaidillah khalidan kharaj min aljanna yace sai gashi an zo kofar aljanna ana cewa a zo a shiga yace sai ne kiran ya kira wancan nabiyin cewa kai zo ka shiga aljanna bayan ya shiga sannan sai ya hango na farkon sai ke kai ma zo ka shiga fa asbaha talha yuhaddisu bihi nan wannan mafarki sai ba fara mamaki sai yake ba wa mutane labari ga abin da na gani game da waɗannan ƴan uwa biyu din nan da suka zo wajen manzon Allah suka musulunta ɗayan nan mai himma wanda ya kuma yi shahada a filin jihadi da ɗayan wanda yake shi himmarsa ta kai wancan ba kuma mutuwa yayi ba shahada yayi ba amma ka duba a gashi ina gani gashi an ba na an tashi kiyama an kira na biyan ya shiga aljanna kuma sai aka kira na farkon ya aka yi riga shi haka alhali kuma wancan ya fi kaza da kaza da kaza sai aka ba manzo Allah labari sallallahu alaihi wa sallama fa qala an-nabi alaihi salatu wa salam sai ma'aikin Allah yace alaysa kad makatha hada ba'dahu sana yace ah, to me abun mamaki a ciki shin nabiyin ba ya shekara guda ba bayan mutuwar dan uwansa da ya shahada suka ce bala ya rasulullah ya shekara guda sai ce wa adraka ramadan kuma ya riski azumin wata ramadan wa samahu ya azumi wa salla kada wa kada fil masjid yayi salla kada da kada a masallaci tare da mutane fi sana a wannan shekarar suka ce haka ne ya rasulullah qala sai ma'aikin Allah yace falama bainahuma ab'adu mimma bayna samai wal ard ai ratar da ke tsakaninsu a wannan shekarar kamar ratar tsakanin sama da kasa ne darajar da wannan ya samu shekara ɗaya da ya samu ya yi azumin ramadan ya yi tsalla tare da al'umma a masallaci ya yi ayyukan alkhairi ai ya yi nesa da wancan ya yi masa rata kamar ratar sama da ƙasa shekara ɗaya wannan fa ya fi himma da farko kuma shi a jihadi ya rasu ya yi shahada amma wannan himmarsa ba ta kai wannan ba kuma ba shahada ya yi ba amma da Allah ya yi masa rabo da rayuwa shekara guda ka duba irin darajar da ya samu cewa darajar tsakanin sama da ƙasa nisan da yake tsakanin su na daraja Allahu akbar in Allah ya maka rabo da rayuwa kai wa Allah godiya kai himma ka ƙara kokari domin ƙara darajar ka kake da ayyukan alkhairi da kake abu na uku na ƙarshe in uwana mu sani cewa a yau muna yin ayyuka na alkhairi muna sallah muna azumi muna ayyukan alkhairi daban-daban amma mu sani cewa akwai lokacin da ba za mu iya irin wannan ayyukan ba saboda wani dalili shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi ya yastaim khamsan qabla khams karibat abu biyar kafin biyar su zo maka sai yace shababaka qabla haramik lokacin da kake da karfi kake da nishadi kayi aikin alkhairi kayi abin da zaka ribaci wannan damar kafin girma izo ma in zo kuma kenan. ba za a iya ba yace wasai hatta ka da saqmi yanzu kana da lafiya Allah ya baka lafiya ribaki lafiyarka kai aikin alkhairi kai gaggawa kafin rashin lafiya ya zo maka wani wani uzurin rashin lafiya zai iya cin maka ya hana ka kuma aiki wa ka kabla fakhri yanzu kana da wadata kana iya yi kai maza kai kafin Allah ya jarrabe ka dan Allah yana jarraba bawa yadda iso yanzu ga ka da wadata gobe sai ka rasa ta yace faraga ta gaba da shughuli karibaci damar damar da kake da ita na Shi shine yanzu kana da damar kai kaza da kaza da kaza kafin wani abu ya shagaltar da kai da zai iya hana ka wannan alkhairi ne sai yace wa hayataka qabla mauti karibaci rayuwarka kafin mutuwa ta zo maka dan uwana matata irina ya kamata a ribaci wannan hadisi ai kokari yi aiki yanzu ake da damar yi aiki yanzu kake damar za ka yi sallah da kiyamun laili ka je karatu ka yi karatun ƙur'ani ka yi azumi duk wani aiki za ka iya tarawa kuma jikinka zai iya karba yanzu ya kamata a yi aiki kuna ganin dattijai a cikinmu suna ƙoƙari, to ya kamata kuma matasa ya zama kuna kan gaba wajen himma wajen bautar Allah domin yanzu kuke da dama akwai abin da za ku iya yi ba za su iya yi ba saboda haka a yi himma a yi aiki hafsa bin tirin Allah ya mata rahama ce ya ma'ashara shabab tana yin wa'azi yar uwar Muhammad ibn Sirin babban malami ce ya ku matasa i'malu ku yi aiki fa innamal amalu fi shabab aiki ba ana yin shi ne in ana da ana cikin ainihin samartaka ana cikin lokacin karfi Ahnaf ibn Qais yace as-sudud ma'a as-sawad yace ana samun daukaka ne yayin da ake da ainihin bakin gashi amma yana fara bari to baya ake yi tun kafin gashin ka ya fara bari ka yi mai ka nemi ɗaukaka a ciki yadda a sudut ma'asawar ana samun ɗaukaka ne kafin mai kafin a fara gurgura kana fara gurgura kuma ai magana ta kare me rage yanzu ya kamata kai aiki yanzu ya kamata kai himma ka samu ɗaukaka da daraja sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaiwa daga cikin su matasa ne an ce matasa mu mun an ce matasa karka ɗauka shekara talatin ko talatin da kaza a'a shekara sha takwas usama ibn zai shekara sha takwas aka naɗa shi jagora kwamanda na rinduna a cikin rinduna akwai abubakar da umar sha takwas wanda aka bawa bayan fatu makka ya zama gwamna shekara ashirin mu'az dan jabal abdullahi dan abbas abdullahi dan umar ana duk in ana lissafo maka matasa ne sha sha sha ashirin ashirin amma in ana gaya maka yanzu ba gashi ba muna yawan ambatansu saboda aikin alheri da suka yi kai ma yi aikin alheri domin a ambace ka ainihin bayan baka na Khalid ibn Ma'dan Allah ya masa rahama yace Ladi kuti aladikum baba khairin ya ku mutane idan Allah ya ba wa ɗayan ku kofa ta alheri ya buɗa masa inda zai samu alheri falyusra ilai yayi gaggawa ya riba shi wannan damar la yadri mata da ko hannu. bai san yaushe za a rika wannan kofar ba Allah ya baka dama yi maza ka ribaci damar ka kafin kofa ta rufe ɗan kwana a ƙarshe kamar yadda muka ce mun shigo watan al-muharram wata na farko na watannin musulunci wata mai alfarma cikin watanni ashhur al-hurum masu alfarma wata ne wanda yake da daraja wata ne mai falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito cewa afdalu asiyam ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram mabibicin azumi da za a yi bayan wata Ramadana shine azumin da aka yi a watan Muharram saboda haka wata ne na aiki wata ne na azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa afdalu salati ba'da da farida salatul layl sallah mafificiya bayan tafarilla sallar cikin dare wannan wata ne na aiki wata ne na azumi musamman kuma a ranar goma da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kudaitar mana da yin azumi na ashura domin ya gaya mana cewa siyamu yau mai ashura wanda ya azumi a wannan rana ta goma ashura ya ce a tasiru Allah ina yi mata fata a wajen Allah an yi kafiyar sanarci Allah ke kabla Allah ya ce mata kurakuransa na shekarar da ta gabata imam mutum ya rawaito hadisi ibn abbas Allah ya kara musu ya dace da mahaifinsa yadda ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam qiyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm yani yawm ashura yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kirdada yana kula yana bibiyar yin azumi a wata rana ba Inde bayan wata ramadana fiye da wannan rana ta ashura yace wa hadha shahr kuma baya kirdada yin azumi fiye da wannan wata na muharram inji Abdullahi ibn Abbas Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya nuna mana cewa in za mu yi azumin ashura mu saba yahudawa mu yi tara mu yi goma malamai suka ce idan baka ka yi tara ka yi goma ba to ka yi goma ka yi sha ɗaya. abin da ake bukata dai ka saba yahudawa domin su ma suna yin azumi ranar goma sai manzon Allah yake la in to ila kabil ila mana tasa idan Allah ya yi min tsawon rai zan yi azumi ainihin shekara mai zuwa in yi tara in yi goma saboda haka waɗannan dama ce da Allah ya bamu gashi kuma wata dama ta kuma zuwa shine yin azumin ashura da yawaita azumi a watan muharram domin wata ne na azumi aikin da zaka ribata a wannan wata shine yawaita azumi ne kokari lalle mu ga mun ribaci wannan dama wadda Allah wata ala ya bamu kafin ainihin lokaci ya gure mana mu sani cewa kamar yadda muka ambata Allah ya bamu dama kada mu bari wannan dama ta wuce mu mun rayu shekarar ta wuce mun yi abin da muka yi mun shiga sabuwar shekara to me kokari wannan sabuwar shekara ita ma mu ribace ta mu yi kokari a ciki domin ga shi dai har yanzu Allah ya bamu ainihin dama muna numfasawa mu yi kokari mu ribaci damar mu a wannan wata na yawan tuba da istighfari da kuma ƙoƙari na gyara al'amuran mu kafin kofa ta rufe manzan Allah yake sallallahu alaihi wa sallama inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da buwaya yaqbalu tawbatal abd ma lam yughri yana karɓar tuban bawa muddin mutuwa bata zo masa ba in dai ajali ya zo ana raina kokarin fita to a lokacin ba za ka ce za ka gyara ba Kama makara ma'anar yau karfe mu yi kokari kafin wannan lokacin mu ribaci dama mu gyara mu tuba zuwa ga Allah mu gyara ayyukan mu sannan kuma dama ta gaba shine mu bi bi kurakuran mu da kyawun ayyuka haka manzon Allah yake mana sallallahu alaihi sallama. da yake wani sahabi na sai yace ittaqillaha haythuma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake sai yace wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ka bibiyi kurakuranka da kyawawan ayyuka kyawawan sai su goge munana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima idan kuka nisanci sabo manya-manyan kurakurai kuka bi baya da ayyuka na gari Allah zai yafi ya goge wancan ya mai gurbinsa da ayyuka na alkhairi saboda haka mai kokari muna da dama mu gyara yanzu lokaci bai kure ba amma fa lokacin ba hannun mu yake ba ba hannun mu yake ba lokacin yana hannun Allah zai zo ne ba tare da mun kintsa ba yanzu dai ga mu nan muna da lokaci yanzu ya kamata mu gyara yanzu ya kamata mu yi aiki yanzu ya kamata mu ribaci damar da muke da ita kafin wani lokaci ba mu sani ba yanzu ne muka sani yanzu da muke raye muke da lafiya yan uwana mai gaggawa zuwa ga neman yajiya daga hakkokin mutane da ke mu, dama ce yanzu kafin dama ta kure mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man kana indahu mazlamatul akhi duk wanda yake da wani hakkin zalunci na ɗan uwansa a wajensa fal ya falyatahallal min al ya yi maza yau ɗin nan ya nemi halattawa ya nemi ya biyarsa, ya mayan masa da hakkinsa yau yana nufin a yanzu a duniya a yanzu a raye shi ne al-yawm Fal ya falyatahallal minhu yatahallalhu hu min yawm ya nemi yafiyarsa yau yau yana nufi yanzu da kake da rai kabla Allah ya kuna dinar wala dirham kafin a zo ranar da ba dinari ba dirhami ba abin da zaka biya hakki da shi amma anan kana iya biya da dinari dirhami kana iya neman abuwarsa kamar yin masa da hakki ka nemi yafiyarsa a yanzu amma an je kiyama la dinar wala dirham in jima'a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana lahu amalun salih in ka je lahira da aiki nagari ukhidha minhu shi za a ɗauka aikin ka na ƙwarai bi kadri mazalamatihi a biya gwargwadon zalincin da kai wa mutane in kana da wani aiki na gari shi za a biya bashi da shi kana so ka tsira da aikin ka na ƙwarai ka rabu da duniya ba hakkin wani a wuyanka amma in je ka je lahira da hakkin wani to lallai sai an tsakura daga ayyukanka na alheri da shi za a biya ce wa yallame yakul lahu hasana tun ko ka da aiki na gare da za a biya bashi ko an kwashe duk an biya ba ka gama biyan bashi ba ko sai ya sayyiati sahibi sai a ɗauko kurakurai laifukan wancan fahim mila alai a ɗora maka kai Allah ya tsare mu Ka ga magana ta kare kenan dan abin da je da shi ma fama ka ki fatan ka shine ka tsira da shi to amma je da hakki a wuyanka shi za a ɗauka a biya bashi din wani mu gyara kafin lokaci kure mana ga sabon shekara mu rika lissafawa shi sa masu yin birthday sai kai ta mamaki da aka yi birthday a me kenan kana murnar ne? yanzu an gano lissa ka gano littafin kana ayyuka cewa cike yake a ranar alkiyama to amma man takulat mawazin shi ka kai birthday ko kuma a'a kura-kuran ka ka gani kake jin daɗi a'a tunawa za ka yi akan cewa shekara ta wuce za ka iya tuno ka na alkhairi don ka murna ka yi farin ciki kana iya tuna kurakuranka don ka yi bakin ciki ka tuba ka gyara to kuma ga wata shekara ta zo abin da ya kamata na imani ya yi kenan Allah ta'ala ya yi mana kurakuranmu Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ta'ala kamar yadda muka ga bara shekara ta ba da cikin ayyukan alkhairi Allah ka ba mu tawfiki a wannan shekarar ma mu ayyukan alkhairi Allah ta'ala kurakuranmu ka yafe mana a bara bana kuma ka ba mu dacewa mu nisanci duk abin da ka hane mu ya Allah Allah ta'ala karɓi ayyukanmu ka yafe kurakuranmu ka ji kan magabatanmu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da aminci ka ba kasar mu zaman lafiya ɗan uwanmu da suke Falastin suke cikin musiba Allah ka yaye musu ya Allah ka yaye musu ya ubangi kai musu dauki azzaliman yahuda da masu goyon bayan su ya Allah kai musu musibar da za ta kyale musulmi a ko ina ya Allah yan uwan mu da suke zamfara da katsina da sakkwato da makamantansu Allah ka zauna da su lafiya ka ba mu damuna mai albarka Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma anzil alaina al-ghaytha wala taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghaytha wala taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghaytha wala taj'alna min al-qanitin Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na kwarai wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين